Ruhu mai tsarki na Allah ne dole ne kuma mu girmama Allah. Ruhu mai tsarki ya nuna ikonsa na musamman a rayuwar Kiristoci na farko an rawaito. A lokacin da su Paul, Sila da Timoti suka ratsa ta firijiya da yakin Galatiya, Ruhu mai tsarki ya hana su yin wa'azin maganar a Asiya. Bayan sun zo Misiya suka yi ƙoƙarin shiga Birtiniya, amma Ruhu mai tsarki bai ba su izini ba. Sai suka wuce kusa da Misiya suka gangara zuwa ta ruwasa wahayin ya bayyana ga bulus cikin dare wani mutumin makidoniya ya tsaya yana roƙonsa ya ce ka haye zuwa makidoniya ka taimake mu bayan da ya ga wahayin nan da nan sai muka nemi tafiya makidoniya muka yanke hukuncin cewa ubangiji ya kira mu mu yi masa bishara ayyukan manzannai goma sha shida digo shida goma darasi ruhu mai tsarki shi ne gaban Allah a cikin rayuwar masu imani shi ne tsarin matsayi na duniya wanda yake jagorantar 'ya'yan Allah don yin aiki daidai kasancewar ruri mai tsarki ana buƙatar dukkan mutane su samu bishara mai inganci wacce take da amfani ga mulkin Allah hakanan babu wanda zai iya bauta wa Allah cikin aminci ba tare da ruhu mai tsarki ba saboda haka ya kamata kowane kirista ya yi addu'a da cewa Allah ya cika shi ita da ruhunsa mai tsarki don ya ba da 'ya'ya ga mulkin Allah addu'a ya Allah don Allah ka cika ni da ruhunka mai tsarki don in yi rayuwa mai tsarki da karɓa a gabanka bari ruhunka mai iko ya bani ikon shiga cikin aikin bishara mai amfani wanda zai amfane ka domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin bukatata amin